ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يمتن جمعة hudu ga تقوى سوة sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta daidai da 23 ga watan daya watan janairu kalandar albashi shekara da da ashirin shida allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na abdulrahman bin auf da gwarkar kasara jan jambolo bakin gada karamar hukumar taron a jihar kano Najeriya, domin daura daga inda muka tsaya a karatun littafin minhajul muslim wallafar babban malamin abubakar bin jabir aljazairi allah ya ji ganshi muna cikin abuwabul adab ko babul adab babi na uku kuma muna cikin fasli na bakwai da yake magana kan hulukul haya wato kunya karatun da ya gabata mun ji menene ma'anar ita kunya ɗin mun ji da musulunci ya faɗakar da a kanta a ƙurani da hadisi da maganganun magabata yau insha Allah za mu tashi inda mala ya ce wa khuluqul haya fil muslim ghayru mani'in lahu an yaqula haqqan aw yatlaba ilma shafi na 142 fakara ta farko daga sama sadara ta uku inda mala ya sa wannan matashi nan ne inda za mu tashi insha Allah da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace kawai muna yin addu'o'i da muka saba yi ga mamatanmu da marasa lafiyarmu da kuma masu sha mai musu addu'a dalilin wannan zama da muke muna karanta ayoyin Allah da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana bayani a kansu zaman da Allah yana saukar da rahama da nutsuwa a cikinsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amsa mana gabaki daya bayan da nake son yi amfani da wannan dama ya yi kira akan abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko wato mu yi shirin tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da suke faruwa na alamar ƙekashewar zuciya da rashin tausayi da rashin imani ba wana bike jawo su ba face abubuwan da muke aikatawa da ce mu shirin tuba zuwa ga Allah ma'anar tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai istighfari sannan kuma mu gyara mu koma zuwa ga Allah abu na biyu ina kira ga masu hali na ce masu hali ba na nufin masu kuɗi ko masu mulki ko masu duk wanda yake da wata dama akan wani sai san ubangiji wata wataala ya dora shi akan wannan abin ya gaya zai to ya tosa wanda yake kasa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya waɗanda suke ƙasa wanda yake sama sai ya tausaya mu idan ka tsaya ka kalli rayuwar mu a yau kamar kowa ina so ya samu dama ne don ya gallaza dan uwansa jiya da shake zagin waɗansu yau kuma yana cin waɗanda za a zaga jiya da ba shi da dama da shake haduwa a zagi masu dama amma yau da ya samu to kuma yana cin waɗanda za a zaga mu samu hali da ɗabi'a irin ta tausayi da jin kai yanzu ba zancen ramadan ake yana tahowa ba to waɗansu ba suna nan yanzu ramadan ɗin nan suka shirya sai sun yi kuɗi ko a mutu ko a yi rai daga yana za su samu kuɗi daga jikin masu azumi in ka karanta tarihin magabata idan azumi ya zo karya farashi suke yi saboda mutane musulmai su samu damar yin azumi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali yanzu wani yana nan ya sai kayayyaki sai azumi ya zo ya daga kuɗin shi wannan ba daidai ba ne alama ce ta rashin tausayi da rashin jin kai saloma kuma take irin wannan rayuwar ubangiji baya tausaya mata baya jin kanta da aka sai haɗu gaba ɗaya a ta shan wahala da aka gamu nan mai shi kuka mara shi kuka za ka mu sami irin wannan ɗabi'a ta tausayi da jin kai wanda ya samu dama da zai taimaki wani ya taimake shi taimakon da nake nufi ba ka bashi abinci ya ci ba idan za ka iya ɗaukar sai zo jikinka ya ringa samun abinci to ka ɗauke shi waɗannan da matasa da suke wannan ayyuka na rashin imani ba wani abu ne rashin aikin yi ne babu karatu babu sana'ar yi babu wani abu da suke zama suna da farag ne suna da empty abu a tare da su mai yawa na lokaci da tunani da waye da waye to da idan ba a cika shi da abu mai kyau ba za su cika shi da mummuna jiya hankali na tashi kwarai da gaske yaro na tarar an rike matashi ne wanda ya rike shi yana ta kai ba ni ne a gaban kan ba ni nake maka magana ba to ya haƙura amma abokin rigimar da ya bude baki sai ce kai ma ka sani uwarka zina ta yi ta haife ka to daga nan sai na lura kamar ina cewa wannan ɗin uwarsa zina ta yi ta haife shi sai yake cewa da shi kuma da na shiga jikinka ya ce wallahi sai na ɗauke nauyinka ma'ana sai ya kashe shi to wannan kalmar da ya faɗa ta tsaye min da hankali a gaban mutane yake faɗa A unguwarsu. kuma idan i kashe shin 'yan unguwarsu za su kyale shi gudu saboda ana jin tsoron kare wani ya rike shi in ya fito shi ma ya zai kashe shi na nawan mu habiba allah ya kara mata yadda ta ruwaci hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a samu wani khasaf kisfewa a kasar larabawa wata runduna ce za su shiri ce za su je su rushe ka'aba har sai sun je wani fili tekal Allah sai kisfe na farkonsu da na su, sai ce amma na tsakiyar fa ba tsira suke ba haddasu na na isha mata da wakilin wannan hadisi don imam mutum ya kawo a cikin abubuwan fitan sai ta tambaye shi ta ce ya rasulallah a nahliku wa fina salihun yan za mu halaka ta ce ya rasulallah to wanda shi baya cikin su fatila sa kai masa ya taho sai ce Allah yace Allah zai kiswe su gaba daya zai kuma tashi ko kan niyyar ita yanzu ya na ana wa fi fina salihun za a halaka ma alhali akwai mutanen kirki a cikinmu? mu sai ce e iza kasura al ko al-khubuth ita idan barna ta yawa a cikin mutane to wani abin zai faru wasu malamai suka ce abin da ake nufi da shine shi shine kisa jama'a ku ga an zo wata zamani wata rayuwa wanda ikisa bai san dalilin da yasa kisa ba na wanda aka ci wanda ya kisa bai san dalilin da ya sa ya kisa ba ballata na wanda ya kashe menene yake faruwa shaye-shaye ne yawa da aka nuna kira ga shugabanni su ji tsoron Allah yaran nan su suke ba su kwaya suke sha suke musu harkar dabanci suke musu bangar siyasa suke musu kaza suke musu kaza su je su kara akwatu su raka akwatu su yi abin duk da za abin nan saboda kawai su su zaɓe amma sun la'anta musu rayuwa in kana shiga cikinsu kana jin irin maganganun da suke yi za ka san cewa kowaɗanda suka tsaya musu yi waɗanda abu kuma abin da zai baka takaici an san ɗaiɗaikunsu waɗanda su za a ce su suke safarar ƙwayar yanzu akwai wasu babura suna nan suna yawa a gurin nan manyan baburan nan na gaban gwamna da muke tada wai an ma san aikin da suke wai raba kwaya suke mutane suna faɗa wani lokacin na abin da sai mai isa to jami'an tsaro ba sa tsare su su bincika aka ce akwai wanda suka taba tsare su wai suka cire bindiga ma za su haɗe su a ƙasa irin wani su suna da abin nan duk inda suka ga dama sai su sa gaban su ba wanda ya sa tsare su kwan lokaci suka yi kwamba sun kai su kaza suka ringa shigowa garin nan suke ce to yanzu waɗannan da suke shigowa ba wani jami'in tsaro su ba jami'an tsaro ba ne kuma wani jami'in tsaro da zai tsare su sai ka tashi su ba tsare su in suka taso daga lagos sun je kano inda aka tura su non-stop ko ina ba inda za su tsaya Wani wata irin al'umma ce ko kasar wata irin kasa ce wani irin abu haka saboda haka miji ji tsoron Allah mu gyara amma waɗannan abubuwan kana jin su a gidan wani kowaye kai karkai mamaki wata rana ka ji ta a gidanka kuma kar mutum ya ga ya kulla mutane sharri ya ga cewa shi zai tsira daga wannan sharrin ba zai tsira ba ko ba dade ko ba jima shi sharri dan aike ne kamar alheri yake in ka yi alheri wannan alherin watan wata rana sai ya dawo gare ka to haka nan sharri duk wanda ya aikata sharri watan wata rana zai koma zuwa gare shi Allah ya sauƙaƙa a ji tsoron Allah bai wa yara karatu a ba su ilimi ina faɗa faɗa nake ba da alfahari ba a ni a shekaru na na yi karatu na mai gaba ɗaya cikin lalitar gwamnati a lalitar gwamnati na yi karatu lokacin da kuɗi ma ake bani bayan abin na bani kuɗi in zuba aljihu haka ne secondary haka ne diploma haka ne first degree sauran karatu suka in service na tafi yana aljihun gwamnati ne karatu to idan ni at my age na yi karatu a aljihun gwamnati waɗanda suke waɗannan na gaban musu kuma yanzu to dan ne mu muka karatu a aljihun gwamnati amma mun hana 'ya'yan sauran mutane su karatu a aljihun gwamnati ta ce yi ilimi su dynamic gaskiya ne amma kuɗi ma ba magana abin da ba su kuma akwai su yanzu waɗannan kama-kaman da ake an kama ɗan wane da biliyan kaza an kama wane da biliyan kaza wani sa ne an kama shi da biliyan kaza waɗannan duk na ka zuba sa makarantu ba za su yi aiki ba shan samu tambadaddun mutane ne kawai ba al'umma ta gabansu ba kuma ba su ma da manufa Na rashin manufa ce kuma mutum zai yi da na sana abin da ya aikata wani daga cikin magabata yana cewa ba abin da zai maka ciwo a ranar tashin alkiyama irin ka je ranar kiyama ka ga wasu sun yi aiki da dukiyar da ka tara ana ba su lada kai kuma ne maka hisabi kuma zai faru ba kai ka tara dukiyar ba to za ma hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ce diga-digan duk dan adam ba za su wuce gaban ubangiji ba sai an ambace an tambaye shi game da abubuwa guda hudu daga cikin tambayar game da dukiyarsa ya ya tara ta ya kashe ta yanzu ma abin da muka dauka shine mu tara kuɗi mu tara dukiya abin da yake na wajibi ci da sha da siyarwa da sutura da sauransu shi zamu yi amma sauran ayyukan alheri babu mu a ciki jama'a ko wani mutum ni na san shi ya mutu aka ce da yayansa su haƙa masa ko rijiya ne suka ce da yana raye me yasa yana so da yi ba kuma a cikin yayan nan ba wanda ya gaji dukiya ƙasa da naira miliyan 25 mala umar Sani Fai ya ba da wani tarihin wani masallaci duk kun ji shi uban ina raye in bai da masallaci yana mutuwa suka zo suka ce yayin suka ce shaguna za su ɗaya daga cikin yayansa mata ita ce ta saka kuka ta ce ba ta yadda ba suka ce sai dai in an ta na ta tarar masa masallaci to jama'a irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ana yi mana wazi ne mu rayayyu mu da muke rayu ga irin yayin da muke haifa ga kuma yadda za zama a mu to da haka sai ka tsaya kai wa kanka gijiya tun kana rayu Allah ya sauƙaƙa Allah ya sauƙaƙa sai ku yi haƙuri ko sai ku yi haƙuri an taɓa ku ke sai ku yi haƙuri ala ba ku haƙuri amma dai haka abin yake haka abin yake malai ya ce wa hulukul haya fil muslim ɗabi'a ta kunya a tare da musulmi gairu mani'in lahu an ya kula haƙƙan au ya tuluba ilma ba sa hana shi neman haƙƙin da yake nasa ne ko ya nemi ilimi au ya amura bi ma'arufin au yanha an munkar ko a kunya ta hana shi umarni da kyakkyawa ko ya hani ga da mummuna فقد شفع مرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم wani lokaci usama ɗan zaid abin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ceto a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falam yamna'i alhayatu rasulullahi sallallahu alaihi an yaqula li usama fi ghadab atashfa'u fi hadd min hududillah ya usama kunya da jin nauyi musa hana manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace da usama cikin hali na fushi da fusata ba yace yanzu ya kai usama za ka nemi ceto a cikin haddi daga haddodin Allah subhanahu ta'ala a yi wa Allah laifi za a tsayar da haddi za a yi hukunta wanda ya ka zo ka ce a kyale shi Ta ga abin da yake faruwa yanzu kenan ko mutum ya yi barna kuma sai za a hukunta shi wani yanzu ya ce yana neman alfarma to yanzu kai da kai masa alfarma kana so ka ce fa shi ya fi Allah alfarma a wajen ka kenan duk wanda aka saba wa Allah zai yi hukunci so ne zai ce da shi dan Allah bari ko kaza kaza to ya nuna wannan din ya fi Allah alfarma waje shi har ji ake da Allah fa muka hada ka ku hada mutum da Allah ku hana shi bin Allah ku ya bi ku ya muku abin da kuke so in ba kai ba kuma sai a ce baka kaunar Allah kuma abin da Allah ya ce a yi shi kai kuma sai aka ce baka kaunar Allah kaga wannan ɗabi'a ce ta mutane yan tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah a tarihi kaf da kake ji ka taba jin mai san manzo Allah irin ahli sunna duk masayin manzo Allah wallahi duk ahli sunna ne ka karanta tarihi amma yau mu ake cewa ba mu san annabi kuma akan bin sa fa akan mu bi shi muka yi bakin jini akan mu bi shi aka zage mu ai mana kage ai mana sharri ba ma san annabi amma kuma mu ne muke kin abin da yake ki in yace a bari mu muke bari in yace ayi mu muke yi amma kuma mu ne ba ma san saboda zalunci ta wannan ɗabi'a ce ta sun tuntuni sun riga su saba kana san annabi ko abin to sai ka ɗau matsayin Allah sai ka bashi to shine kana san amma an ya ku kyale shi mutum ne ku kyale shi a matsayin sa na mutum annabi sai a ce ya baka san kuma ga soyayya nan tana bayyana ko ba ta bayyana to yanzu kai a ce mutum ina san annaba amma dan dan dan dan ɗan damfara maci dukiyar mutane zalimi kuma yana son annabi zuciyar mai son annabi tana haduwa da zalunci tana haduwa da yaudara ko damfara wallahi in kana son annabi ba za ka yi damfara ba ba za ka iya ba saboda mai zuciyarka wani abu ya mamaye ta wanda wani abu kishiyarsa bai shiga ciki amma ga shi nan muna ji muna gani yanzu wani an yi magana wani ya ce wa ya ga al'aure ya ga tsiraicin shehu ya ɗora masa wando ya kwana akan cinyarsa shehun ya haka yi faɗa ga shi nan wai suka zo suna cewa mai barin zance ne ko menene wai ƙarya ike yi amma shi in ya suna duk abin da ya faɗa akan annabu su kare annabu ba amma shi da yake an faɗa akan sa wannan suna gabatunci ne amma za su ba da kariya hmm. ka karanta tarihi sai ka sama ma za ka wa kake bi Allah ya sauƙaƙa sai annabi ya ce da shi cikin fushi yanzu aka yi ceto a cikin haddi daga haddodin Allah ya kai Usama wallahi annabi ya ce yana rantsuwa da Allah law sarqat fulana da wanta ce ta yi sata la da yadaha wallahi da sai na yanke hannunta wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Sahih al-Bukhari juz'i na da shafi uku. da imam abu dawud hadisi mai lamba 373 da imam tirmidhi hadisi mai lamba 430 ya kawo shi da lafazin fatima law anna fatima wannan fulana din da aka ce an kawo shi da lafazin fatima ina cikin sahih bukhari juz'i na 4 shafi na 175 hadisi mai lamba 3475 da juz'i na 5 shafi na 23

imam abu dawud shi ma kawo shi da wannan juzi na hudu shafi na 132 hadisi mai lamba 4373 da imam tirmidhi juzi na uku shafi na 89 hadisi mai lamba talatin. an gane haka nan imam muslim a cikin sayo muslim juzi na uku shafi 315 hadisi na da takwas a cikin baka ya kawo shi haka nan a juzi na uku shafi na 316 hadisi na 11 689 a cikin baka ya sake kawo shi ya kawo shi a wadon saurare bayan wannan walam yamna ilhaya'u umma sulaimin al'ansariya an ta ya rasulallah kunya bata ta hana umma Al-Ansariya, mutumiyar madina mahaifiyar anas bai hana ta ta ce ya rasulallah ya ma'aikin allah inna allaha la yastahi min alhaq Allah baya kunyar gaskiya fa hal alal almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat shin akwai wajabcin wanka akan mace in tayi mafarki tana saduwa da namiji wannan wa take ga wannan magana manzo Allah take tambaya mace ta ce ina hukuncin mace in ta kwanta tayi mafarki namiji yana saduwa da ita wannan magana ce mai nauyi fa to amma ana fagen addini ne ana fagen ilimi ne an gane da haka ba zancen kunya ba zancen nauyi in ba haka ba sai ka je ka ta yin ibada ba ta karbuwa an gane ku fa ya ƙulu lahar rasulu sallallahu ala'asallam sai manzana su salame ce da ita walam yamna'uhu na hayau shi ma kunya bata hana shi ba ta amsa ba Ya ce na'am izara atilma Ya ce eh akwai wanka a kanta in ta ga ruwa ma'ana in ta gama ni an gane wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Sahih al-Bukhari juz'i na farko shafi 87 da juz'i na hudu shafi 160 wancan ya kawo shi hadisi mai lamba 130 da hadisi mai lamba 282 imam muslim ya kawo shi juzi na farko shafi 251 hadisi na 32 313 a cikin baka an gane ku to na saba. in aka ce in ta ga ruwa ta gama ne ba duk abin da mace ta gani dalilin ta yi mafarki ne a tare da ya zama maniyi ba an fahimta to da ka sai ta tantance ma maniyin ya mace wanne iri ne to da wannan ne in ta ganshi zai iya zamantowa maniyi ne zai wajabta mata wanka amma in ba haka ba lallai ba ne saboda suna da tsartuwa kuma suna da ainihin wato danshin mata da ake cewa ko ni'imar mata an gane ku to da haka in ta ga wannan ba lallai ma maniyi ba ne وخضب عمر مرة فعرض لقلاء المهور وترانا عمر لن خطاب يعني خطبة سيت بياني أكن قادر صداك قادر أوري أوري أي وحلا kamar yanzu update ɗin bana ko wannan jiya na gani 147 da menene shine mafi karancin sadaki to mun sha faɗa shi hadisin ƙarancin sadaki ba shi da wani inganci da aka malam ibrahim khalil allah ya saka masa da alheri ya ce in aka kawo dubu goma ɗaura aure ko dubu ashirin an gane ko amma a tafi wannan abin nan ko da yake to maganin kuma kenan aiki haka ne mana to in ka auri yarinyar don kaga cikin sauki ka aura kai mata wulakanci kuma sannan shaidan yawan mutane hubba yanzu wani ya yadda sai je kashe naira miliyan kaza a laifi amma in aka ce dubu ɗari da kaza sadaki sai ji an tsananta masa ko ya je kama mata gidan da za ta je ta shaidanci wani ne zai ke ba labari ba zawara ce zai aure ta ba zawara fa wai amma wurin da za ta je ta wannan dina da waye-waye wai miliyan uku da wani abu ita <laughs> a garin kaba-kaba ake ya je biya naira dubu ɗari uku a yin da za ta yi take jin an ci mutuncinta dubu ɗari uku fa jama'a dubu ɗari uku zuwa kawai za a yi aje a yi raye to yau da karatun ƙur'ani ma za a yi shi ma waye ce a yi eh, za a ɗaura alaran ma ne za a ɗaura aure an kwana ana karatu gwanaye sun zo sun baje koli to a je ma kada sa lasifika ko ba sa lasifika ba waye ce a yi sai cewa yana neman albarka in to kana neman albarka akwai hanyar da za ka buka neman albarka fiye da wacce maza Allah ya bi fiye da wacce sabon su suka bi kai kafin ka zama gwani ba samu gwanaye ba cikin su to akwai wanda zai yaka kai masa haka ka da labarin ƙuranin ka ji abdullahi dan maso gangaren kenan ya ce wallahi ba wata aya cikin alƙurani da ta sauka fate na san da ta sauka da inda ta sauka da akan wa ta sauka kai kai wa ƙurani irin wannan ko alisar labarin da aka bayar sama tafsirul hadith ka je ka karanta zai ringa maka irin waɗannan bayanan baka isa ka rike komai a cikin sa ka dai rike abin da ka rike ya kuma ce wallahi a ban ƙasa yau in na san wanda ya fi ni sanin alkur'ani kuma za a iya taka a hau abin hawa a jojensa ya ce wallahi ko da jan ciki sai na jojensa na samu ilimin abin da ban sani Lai dan Abbas ya mutu shekara hijira talatin da shekara ta talatin biyu bayan hijira tsakanin mutuwarsa da Abdullahi dan Abbas shekara talatin da shida ne to da aka karwa ne ya ji to an ce abdullahi da abbas ya fi kuwa sanin tafsirin ƙur'ani a shekara talatin ƙaramin ilimi za a yi sai dai baka mai da hankali ba amma lokacin da abdullahi da abbas yake dan masu da ke wannan magana waye ma abdullahi da abbas an gane Allah ya ganar da mu to da haka sai umar ya khutba akan tsadar sadaki faqalat lahum ra'a sai wata mata tace da shi ayyu'tina Allah wa tamna'una ya umar ya Allah zai ba mu kai ka hana mu ya so ya kayyade sadakin ne alam yaqulillah ashe Allah ba ba ya ce وآتيتم faran salata فلا تأخذوا منه شيئا النساء العشرون cewa ataitu mai hunna kintaran alhali kun ba wa ɗayarsu tarin dukiya shine kintar me kintar nauyin abu ne girmansa kamar girman dutsen uhudu an gane ku Allah ya ce to in ka tashi auren mace sai ka bata kamar nauyin dutsen uhudu zinare falata a hushe, a idan kuka rabu karka ɗauki karka karbi komai daga ciki ta ci sadakinka sura ta hudu suratul nisa aya ta ashirin. falam yamna'aha al-haya'u an tudafi an haqqi nisa'iha kunya bata hana ta ta tashi ta kare haƙƙin matan ba walam yamna umaru an ya umara an ya kula mu'taziran kuma kunya bata hana umar ifada ina neman uzuri ba yace kullun nasi afqahu minka ya umar duk mutane ma sun fi ka fahimta ya umar kaga idan da wani shugaba ne ya ce mu za yi wa haka sai ga wayan an kunyata shi to abinda mutane suka kasa gane shi sa kullun suke ci baya shine a lokacin da kake amfani da karfinka ko damar da kake da ita ka gibin gaskiya to faɗowa kai in kana gudun saboda matsayinka karka ji kunya sai kai to nan ka ji kunya Allah ya sa mun gani don kana ga kamar kai a ce kaza kaza ok to bari mu zo fagen ƙwar'ani aya wanda zai zo yana karatu sai ya masa gyara sai ga to wai shi waye sai ya masa gyara ba a yi saboda aka sai ya fumfuris to kaga duk waɗanda suka yi masa gyaran nan da waɗanda aka yi shi a lokacin da yake jin ta yi wa bai ji gyaran ba ta iya yi wa amma idan akwai makaranta a bayan ka sai ka ji sun maka gyara to lallai gyaran aka samu to sai kuma ka kai ya za a yi maka abin nan ka to duk sun ji sun ji gyaran kuma kai ka ki ka dauka to yanzu idan da ana dauka kauna abu ka zama ne ka zama wani abu kuma daban to lokacin da mutane ba su fahimci wannan maganar ba ko mu aiki a karkashin ta ba to shikenan sai su ta jin kunya a lokacin da suke kare kansu wai kar su ji kunya ko su ta fada cikin kunya a lokacin da suke kokarin cewa su kar ji kunya an fahimta to da ka yin ka ji gaskiya rashin jin kunya shine ka karbe ta amma kana in karbata to kunya ku ka gama jinta an gane kama khataba marratan fil muslimin kamar inda wani lokaci yayi sallah a da wa mutane khutba wa alaihi sauban yana da tufafi guda biyu fa'amara bi sam'i wa ta'a a cikin khutbar sai umarni a saurari shugaba kuma a yi masa da a yi masa biyayya fa na ahadul musulmi na ƙa'ila wanda ga cikin musulmi sai magana ya ce fala sam'a wa la ta'ata ya umar alaik ya umar yace umar ba za a saurare ka ba kuma ba za maka biyayya ba an ki saboda ne alaika bani wa alaina saubun wahi kai kana da tufafi biyu mu muna da tufafi daya abinda ya faru ya ganima ce aka raba kowa aka bashi zane daidai ko gwada daidai kowa daya aka bashi an fahimta shi sai zo da guda biyu ɗaya a sama, ɗaya a sama an fahimta to shi ne sai ce a ji shugaba a masa da'a in yana faɗa a saurare shi in ya yi umarni a masa da'a sai ce ba za a saurare ka ba kuma ba za a yi maka da'a ba me hujjar ka kana da tufafi biyu mu muna da ɗaya ina ka samo ɗayan kowa ɗaya ka bashi kenan ka ɗauka ka ɓoye ko? ha? Ah, to yanzu rashin mutuncin da ake wannan zamanin ba sai an samu wani gwamna cinye du sama da fadi a cewa shine Umar ba don Allah ba kwaji a samu wani tambadadde mara mutunci ga wanda bai shi bai san kansa ba sai je gidan rediyo ina ta yi wannan gwamnatin ai irin ta Umar ce Umar ɗan Khattab gwamnatin ƙazamai. wani ya dinga kwatanta ta wai da ta umar alkhilafatun rashida Don Allah yake waɗannan shugabannin ina to wallahi ko mu'awiya aka haɗa su da shi wallahi an cuci mu'awiya ko an cuci mulki kai wallahi ko da hajjaju aka haɗa su wallahi an yi cuta saboda zamanin hajjaju jama'a kowa ya ɗebo da zafi bakinsa aka yi mashi amma yanzu mu mun ɗebo da zafin ne amma ba gashi na duk an ban kare mana bakuna ba an zuba mana eh? wani ya ce wani ina kare hajjaji ba kare su nake yi ba amma dai 'yan shi a sun masa shari da yawa da aka sai ka yi abin da za ka shi ne ka karanta tarihi na gaskiya akan hajjaji to amma kuma duk sanda ka ji ana ba da labari a kan mutum yana da ɗabi'a ne irin wannan to amma ni abin da nake cewa inda Allah bai ƙayyada wa musulunci hajjaji ba a wannan lokacin to da 'yan tawaye da 'yan ta'adda da tambaɗaɗɗu marasa mutunci da damar da suka samu suka miƙe ƙafa da tuni sun kautar da addini da aka Allah ya amfani da shi saboda tabbatar da addini a bankasa ƙasa abin da kake da bukata ne ka karanta tarihinsa kuma ka karatu da karido na basira da adalci yayi kaza yayi kaza ai mutum ne ko mala'ika ne a mutanen annabi ne shi Allah ya fi wa hajjaju eh to in ya kashe sahabbai Allah sai ke gafarta masa ko ya sa ya zama arni an gane to wannan tunanin shine babbar damuwa an gane ku ya kashe wani ya kashe wani wani lokaci mu'awiyar dan su sufyan na na'isha ta kira shi ko izo jan na na'isha ya ce ya ummul mu'minin ma za ta take min mu'awiya wai me ce damuwarki da ni sai ta gaya masa kaza sai ce to kaza da aka yi kaza kaza ne ba ta sani sai zai mata bayani sai zai abin da ta yi kuma haka ne to kaza duk bayan an gama sai ta ce to sai wane da ka kashe sai ce ya ummal mu'minin zancen wane ki banni da shi mu hada gaban Allah ran kiyama ta ce wallahi na daina jin komai a tare da shi ka fahimta a lokacin da al'umma ta rayu tana jin wani matsayinsa ya hana hukunta shi to lokacin al'umma ta lalace kuma za ta sha wahala shi ne abin da ya kai mu ga halin da muke ciki a halin yanzu to sannan tsakaninka da Allah dai yana sahabi sai ya dauki takobi zai kashe ka kai sai ka tsaya tun da shi sahabi ne sai ya kashe ka ah. <laughs> ha na ga shiru jin zaki? abubuwa ne sai mu ringa auna su da sikeli da haka ba na ta yi daidai kashe sahabbai ba ba abinda nake kufance ne da kyau ba na ta daidai ba ne amma akwai yanayin da dole take kama ta yi kaza na baka misali da ma'awiya saboda na na isha ma ta samu irin wannan damuwar a tare da shi amma da ta zo suka izo suka tattauna yi mata bayani ƙarshe to wani da ka kashe sai ce wannan maganar kashe wani ki kyale za mu haɗu shi a gaban Allah ran kiyama an ce a bayan gidanta sai ce wani ɗin nan ga abin da yake shirya ga abin da yake shirya shirin yaƙi yake shiryawa to da kashe shi kadai da bashi a hada yaki a kashe mutane da yawa wane ne fi? an fahimta to da haka ba ina goyon bayan hajjaji ya kashe sahabbai bane amma akwai situation kuma wannan shine ma'anin mulki ta yadda ba ka jin haida idan wani kaza ne ka ce za ka iya kawar masa da kai a kan wani in kana shugabanci kana mulki allah ya umarce ka kai hukunci bayanan na sawasiya kamar yadda mutane daidai illa iya amma ba haka fasinali akwai mutanen da ya kashe nima na ji haushin kashe su ba ma ba ne a cikin tabi'a to amma idan ka tsaya haushin kashewa ne daban amma in ka tsaya ka kalla abin da ya kuma a kashe shi sai ka ce kisasu ne an gane ko kuma abin da za a ke duk mutumin da zai iya jagorantar mutane su tawaye a zubar da jini ah yanzu ba dokar kasa ba ce idan aka kama wani soja ya yi yunkurin juyin mulki in bai ba automatic kashe shi za a yi an fahimta ko kuma aka zo kai mitin ma za a yi za a yi na juyin mulki aka kama bai ba kashe mutane za a yi to me yasa ko kun fahimta saboda waɗannan idan suka fita su je su yi juyin mulki sai abin ya wa to za a su kashe za a kashe su an fahimta to in kuma sai suka abin nan sai aka kyale su ba a kashe su ba suna nan ba za su daina ba wata ran sai sun ja asarar rayuka ta akwai abubuwan da ta wannan bangaren kake kallon su da aka malam muhammad eh, eh, abin abdullahi gwandu ya biya ulhukam littafi ne biya ulhukam duk wanda zai shugabanci ya kamata ya samu wannan littafin ya karanta idan ka karanta shi za ka zama very bright a bangaren yanzu ba hukunci za ka ringa yi da matsayin mutane ba a'a wane ba wai matsayinsa ya rasa ba an gani amma da ka za a to yanzu ba ga annabi yana cewa da Fatima ce sai sata zai yanke hannunta ba an fahimta jama'a to abinda ake cewa kenan in ka sannan mu sake tafiya Ali da Abi Talib ya tsaya gaban alkali Shuraiya shi da bai hude aka ba bai hude gaskiya an ce saboda Ali ne shi bara ba shi gaskiya ko kun fahimta jama'a to da haka sai ka daina kallon ɓangaren hukunci da ɓangaren mai tarbiyya da ɓangaren akhlaq da ɓangaren kaza ɓangaren kaza ina fatan mun gane Allah ya fi mana an gane ku to dai sai ya ce da shi kana da tufafi biyu muna da ɗaiɗai to umar ɗan khattafa sai ya shuru nada umaru bi ala sauti sai umar ya ɗaga murya da ƙarfi yace ya abdullahi bin umar ya kai abdullahi dan umar fa ajabahu waladuhu sai dan nasa ya amsa masa yace labbaika abata yace na'am ya baba fa kala lahu sai umar yace da shi an duka Allah ina hada ka da Allah alaysa ahadu a huwa sawbuka nihi ɗayan tufafin nan na guda biyu ɗayan ba naka bane ka bani ƙala bala wallahi ita eh wallahi na wane na baka faƙalar rajul sai mutumin ya ce al'ana na suma wa nufi'u ya umar to yanzu faɗi mu saurai ka ba mu umarni mu bi ka wannan ina ma ya zo najeriya haka ne mana fanzur mala yace duba ka ga kaifa lam yamna al haya'u rajula an yaqula wala umara an ya'tarif ga duba ka ga inda kunya bata hana wannan mutumin yayi bayani na gaskiya ba shi kuma Umar kunya bata hana shi ibarranta ba in yanzu ne sai a ce a kai shi shura ko ko a hada shi da dss ko ana shi da efcc ko a culo masa I.C.P.C <laughs> an gane ku in na yanzu ne shiru zai yi ah, yau mutanen da sai kana kama faɗi magana mara daɗi a kan sai su turo aiki hanyar masallacinka ko gidanka wai sai an wai kai ka faɗi magana kai kuma hana kai gida da za kwanta kuma biya ka diya ta wulaƙanci ko kuma haka zuwa ce aika ta hanya saboda haka hanya da kaci wannan ba magana da aka za a rushe zaman da kai ma na laifi ne wurinka kuma da aka taba ko kuma a ɗauki iya inda kacin <laughs> saboda tsabar mugunta wal muslim to shi musulmi dai kama ya sahi min alhalki kama inda yake jin kunyar bayi fala ya shafi lahum aura baya bude musu al'aura wala yuqassiru fi haqqin wajaba lahum alayhi kuma baya takaitawa ikasa sauke haƙƙin da wajaba a kansa wala yunkiru ma'rufan asdahu ilayhi kuma in masa abin kirki baya baya musantawa la yukhatibuhum bisu'in wala yujabihuhum bimakruhin to shi musulmi baya fuskantar musulmai da mummunan abu kuma baya magana da su da mummuna fa huwa yasayi min al-khaliq ina jin kunyar mahalici fala yuqassiru fi ta'ati da haka ba zai takaita i gaza wajen yi masa da'a ba wala fi shukri ni'matihi kuma ba zai gaza wajen yi gode wa sa ba wa zalika lima yara min qudratihi alai saboda ikon ubangiji da ya san ina da shi a kansa wa ilmihi bihi kuma dan ya san Allah ya san halin da yake ciki mutamaffilan qawl ibn mas'ud ina bin uh, wata magana da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa Allah ya kara masa yadda yace istahyu min Allah haqqal haya ku ji kunyar Allah hakikanin jin tsoron Allah ko jin kunyar inda ya kamata me za ku yi ku ji kunyar Allah inda ya kamata fahfazu rasa wa ma wa'a ku kiyaye kawunan ku kan ku da abin da ya tattara duk wani tunani da za ka yi karka yadda ka fitar da Allah a cikin tunaninka an fahimta duk wani tunani da zai zo a zuciyarka to a kwakwalwarka da tunaninka karka yadda Allah ya fita daga cikin tunanin ka saka Allah a ciki ma'ana koyaushe priority naka na farko shine Allah walbatna wa mahawa ko ku kiyaye ciki da abin da ya kunsa ma'ana karka yadda ka ci haram an fahimta ka ringa ji a zuciyarka da ka ci haram gara ka kwana da yunwa kai ka ringa jin da ka ci haram gara ma ka mutu an fahimta shi ne kana jin kunyar Allah kenan hakikanin jin kunyar Allah wazkurul mauta walbila kuma ku ringa tuna mutuwa da cewa za ku lalace jikinku zai koma ƙasa za ku riɓe za ku zama ƙasa yanzu ga ka kana tafiya amma wata rana za a zuwa da ka a cikin ƙasa kuma tarbi tarbuka naka a cikin kasa yau da gobe yau da gobe sai kasar nan ta cinye ka tsaf to ka tuna wannan wani ya tara dangin zai mutu suna ta kuka duk wanda ya tambaya me isa kake kuka saboda zan mutu sai faɗi wata bukata ce wata kofa wata kafa da ya tare masa kudin makaranta abinci tufafi magani ban da lafiya kowa iji abin da ya tare masa yake abin nan sai ce yanzu na cikin koyar rasa wanda zai kukan za a biya tona kabari a saka na ci akwai wanda zai kukan za a tona kabari a saka ka bayan bahaushe ya yi tsaya ya eh, yi ba kuka ba mutuwa ake kuka ba wai sabo ka ji fa ana ganin ka an daina ganin ka abin da ake kuka kenan ba a ji a turbada ka a cikin ƙasa ba ba za ka tashi watan wata rana dole za ka tashi za ka tinkin-tinkin za ka je gaban Allah zai ma hisabi duk wannan ba shi ake ji maka ba kuma ba ka san me za ba wanda ya san me za ka je ka tarar to amma ba wanda yake kuka dalilin wannan kuwa yana kuka ne saboda wata inuwa da yake sha za ta kauce zai shiga rana wannan maganar imamul munziri ya kawo ta a wata hanya ya ma daga maganar zuwa ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a wata ruwayar ya tsayar da maganar akan Abdullahi dan Mas'ud kuma wannan maganar ta Abdullahi dan Mas'ud ce ita ce tafi inganci a cikin at-targhib wa tarhib juz'i na biyu shafi 348 hadisi mai lamba 2674 imamu tirmidhi ya kawo wannan hadisi a cikin sunan juz'i na shafi 218 hadisi mai lamba 2458 ice wannan hadisi ne garibi dan ya jingina an jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-hakim a cikin mustadrak juz'i na hudu shafi 359 ya kawo shi hadisi mai lamba 7915 kuma yace haza hadisun sahihul isnad yace hadisin nan isnadin sa ingantacce ne ko ولم bukhari da يخرجاه امام da shi ba فتد شي با zahabi الذهبي امام الذهبي يتي صحيح وانا hadisi hadisi ne sahihi. cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana an gane ku to an kana so a ce kana jin kunyar Allah hakikanin jin kunyar sa to abubuwan nan uku su za yi ka kiyaye kanka da abin da ya tattala cikin ka da abin da ya tattara da kuma ainihin wato tuna mutuwa da cewa wata rana za ka lalace jikinka zai kare zaka zama kasa kuma za a sake tayar da kai wa qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fallahu ahqu an yustahya minhu minan nas Allah shi ya fi cancanta a ji kunyarsa fiye da mutane an gane ku wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaq an gane ku babi da ya magana manik ta sala wahdahu mutumin da yi wanka shi kadai ba wanda yake ganin sa da kuma wanda yi ko da inda yake shi kadai ne amma ya buya to wannan shi ne ifi ba dan hakim ci hadisin daga mahaifinsa daga kakansa shi muawiya dan haida Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zo ya tar mutane suna yin wanka ko aka tambaye shi wanka mutum ya wanka shi kadai ba wanda yake ganinsa sai ce ai Allah ya fi cancanta ka ji kunyar akwai da kake Allah baya ganin ka an gani to da haka kada ka ga ban daki kake saboda haka ka ce ba sai ka sa da haka ka ga ban dakan iyayenmu na da ko sai ka je ka tarar da ni wani kamfai a ciki a ba ba sunansa tsumma ba sunansa kamfai <laughs> ko tsumma ne a ah, menene tsumma ne ko kamfai ne ai kun ga hausa akwai bambanci tsakanin tsumma da kuma me yau akwai bambanci ka iya ganin tsimma a ban ɗakin da saboda toshe wani rami da ya abin nan amma kamfai shi kuma ana ɗaura ne idan za a yi wanka an gane sai mutum ya ɗaura a gaban shi ya abin to dai ko da daga kai sai kai ya kamata a ce ka suturce jikinka wallahu alam to da wannan mun kawo ƙarshen wannan fasli Shi Allah wani Allah kai mu mako sai mu tashi fasali na takwas hulqul ihsan abinda muka fada kuma yanzu daidai Allah ya ba mu lada alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am eh yace around 8 years an yi wani documentary wata yar saudiya ta je kasashen turai karatu da ta je sai ta fanɗari bayan ta dawo gida ta ɗauki wani bawanta suka tafi can suka koma suka je suka yi ta zaman banza ƙarshe aka rubuta takarda ana son a dawo da su aka dawo da su za a musu hukunci babanta shine ciyaman na fanar din da za a zai musu hukunci da ta zo ta tsaya a gaban fanar din sai ta ce ta yi zina kuma ta ce adultery akwai bambanci tsakanin fornication da adultery adultery zina wadda ta mai aure wancan kuma ta wanda ba shi da aure to da ta faɗi wannan sau ɗaya sai baban nata ya katse ta sai kira ta gefe sai ce in na baki kika faɗi wannan kalmar sau uku to ba wani abu da zan iya yi dole sai na yi hukuncin a kashe ki ba ya ba ta likeji ba to shi ganin kotu ta zo aka sake zama da ta zo sai ta faɗa sau uku ta ce ta yi zina ta kuma faɗa sau uku babu yadda za a yi saboda haka aka yi hukunci za a sare ta to da aka je aka sare ta ko kuma aka da yi hukuncin da aka ce mata aka yi mata ko jefawar ko sarewa to wannan da izinar da ita shi ma aka yi masa irin wannan ita to shi abin da ya ba shi mamaki ba a tambayi shi wannan din ba shin yayi ko bai ba ita to ya wannan abin yake kuskure idan kuma ba shi wanda yi commentation din shi ne ya kuskuren kawo cewa shi ma an tambaye shi ba saboda a doka idan mutum ya ce shi ya yadda ya yi laifi to ba ta lazim cewa abokin laifin ba sai in shi ma ya yadda musamman in ta kai da za ka shi da haka hadisin unai wannan wani akwai wani mai kudi mutumin ƙauye sai ya dauki wani yaro ne masa baranci ina shiga gidansa yaro kuma ba wai kankana yaro ba sai yin zina da matar sai bayani ya bayyana sai aka ce kashe su za yi to shi ne baban yaron ina son su sai zo yace to yace to aka ce yana so ya fanshi ɗansa sai ya bada raƙumi ɗari sai ya bada tunkiya ɗari sai ya bada akuya ɗari sai ya bada kaza ɗari sai ya bada kuɗi kaza sai ga to ai wannan dukiya ce in an rasa ta ai ana iya bayar da ita amma an rasa rai ba iya bayar da rai da haka sai ya dauki waɗannan kayan ya bayar bayan yayi wannan shi wancan mai kuɗi yana ga to yanzu dai ya yi bakin ciki wani ya san matar shi amma dai ga dukiya ya samu shi gaba ta kai shi gobara titi wannan baban yaron sai wani ya ce da shi kyau ya ai kai kai wauta shi wancan fa matarsa kashe ta za'i tunda in dai ta yi zinar zallai tunda tana da wuri kashe ta za'i kai kwaɗan kafa bulala ɗari kawai za'i masa a ɗaure shi shekara ɗaya sai ka ɗauki wannan kuɗi ka bayar sai ce a ce wallahi magana ta tashi <laughs> ita shi bai yarda ba kayya kayya ta wajen manzo Allah Madina suna zuwa sai ta ya rasulullah kaji kaji kaji abin da ya faru cewa yi manzo Allah kai mana hukunci da littafin Allah ba ɗana bara ne a wajen wannan sai zina da matarsa kaza kaza kaza kaza sai daga bayan na tambayi mu abota ilimi sai suka ce ga hukuncin dana shi kuma ga hukuncin matarsa annabi da ya tashi zai bayani sai ce kamar yadda ka nema zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah ice abin da ike kan ɗanka bulala ɗari da ɗaure shi shekara guda shi ne tagribu am ita matar wannan kuma ya tabbata ta yi zina ita kuma za a yi mata bulala a za a kashe ta dukiyarka kuma a dawo maka da kayarka shi kenan aka bayar masa da dukiyarsa sai manzo Allah ya ce da Anas Anas dan Malik sai ya ce ya ulaysa ila imra'ati hada fa in i'tarafat tarjuma ita gobai da duku-duku ta je wajen matar wannan mutumin a kauyen su in ta yadda ta yi zinar to aka jagoranci jefe ta jefe ta da aka je aka tambaye ta sai ta ce eh ta yi sai aka jefe ta to da haka yanzu dan ya tabbata yayi zina ko baran ya tabbata yayi zina da sai a ce shikenan ai hada kawai ita da shi a je ko masa hukunci amma sai da aka je aka tambaye an gane ku to da haka idan shi wanda ya documentation din ba shi ne ya laifi ba ko ya kuskure ya ko abin bai kawo na wancan ba to wannan kuskure ne in kuma ba nasa kenan bi due process idan kuma ba a yi ba asali to an yi kuskure to to yanzu ka kawo solution za su yi ko ba komai don su kawo ko don su kawo batinci an gane ba to Allah ya rufa asiri Allah iya mai ce to ta yi ma sharin turawa ne tunda wanda ya yi bature ne ba musulmi ba ne saboda haka zai iya yadda zai kawo ainihin abin a ciki to sannan kuma ita ma shin ta taɓa yin aure karatu ta je kaga ya kamata a san waɗannan abubuwan an gane ku wallahu ala Allah ya mana jagora ya dora makan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله